da please wanda yake ba subscribe kararrawar sanarwa samun sabbin da sunan allah mai rahama mai jin ƙai mafificin godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda yake sauwake min al'amura na ba tare da wani tsimi ko da barata ba ina roƙon allah ya cire min kunci da ƙyashi kushe da hassada ya allah ka haska min kalbina da kwakwalwata ka kuma kiyaye min harshena daga gargada ko kuskure ka yafe min kuskuren da na yi yayin rubuta wannan littafi ina rufewa da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin illar kwaɗayi kashi na ɗaya maimuna tsaye take a bakin kofar salon da alama gida zata wata galleliyar mota ta wuce ta bakin kofar salon ɗin mamatar ya ɗago mata hannu amma sam bata gani ba a dalilin tunanin da take yi a haka ta bar wajen ta kama hanyar gida saura kiris motar ta goge ta sakamakon ribas ɗin da ya yi ita kuma ta ki kaucewa ko da yake ba da gangan ta yi ba taɗin zuci ne ya kai ta ga haka ba don komai ba sai a dalilin wata mai zuwa za a ɗaura mata aure da wani wanda zuciyarta ba ta gama amince masa ba ta faɗa a zuciyarta wallahi wallahi ko yau na samu wani wanda ya fi ayuba komai da komai zan fasa aurensa ta yi tsaki ta ci gaba da faɗi a fili me ake da auren soja sam ba zan iya ba yanda jikina ya saba da hutu kawai sai a gani a bariki ku motar ɗazu ce da taka birki a bayanta a zababa ta waigo da nufin yin ruwan ashar ga mutumin da ke son rage mata farashin sadaki wa za ta gani tsayawa ta yi haɗi da zuba masa na mujiya. sai ta zarce da ayyanawa a ranta hakika irin wannan motar ce na so a ce ayuba ya mallaka yawun bakinta ne ya kafe kaf sakamakon ganin mai motar yana mata marmashi dogo ne fari sul da shi ga wani haɗaɗɗen royal blue na shadda da yasa, sa kalan baki sai ɗaukan ido da walwali kayan suke yi takalminsa da agogo abin sai wanda ya gani hello wannan firici nasa ya sa ta yi firgigit haɗi da yin sassanyar ajiyar zuciya barka da yau ya faɗa yana murmushi amma bai fito ba sai dai lekowa da ya yi ta windon motar Yau, sannu ta faɗa tana ɗaga masa hannu hakan da ta yi ya burge shi shi yasa ya furta a ransa lalle wannan yar duniya ce kuma yar yin irina ne a zatona tamu za ta zo ɗaya kuma za a je da ita bismillah hajiya ya buɗe gaban motar ba musu ko kace na ce balle fa jan aji irin na wasu matan zamani maimuna ta shiga suko ta zauna tana shakan iskan AC kamar wani mijinta ya rube ta sama da kasa ya ce hajiya kina da kyau fa ta shafa fuskar haɗi da yatsunawa kai ba fa suna na hajiya ba wace ne da zama hajiya ya tara numfashinta to ya sunan malamar ta yi dariya ka sake dabawa ba malama ba ce ni sunana maimuna a nan garin katsina nake a kofar bata karasa ba ta cije daga nan sai ta sako wani batun ta hanyar tambayar sunansa kai ya sunanka sai da ya ɗanyi dariya mai kayatarwa haɗi da bugun tsirin motar kafin ya bata amsa bata ji haushi ba sai ma birge ta da yayi ya ce suna na awal sai kuma shi ma ya yi shiru yana nazarinta ku za ta sake tambayarsa wani abin domin ya gano akwai ta da sanyin tambaya kamar 'yar jarida shirin da ta yi hakan ya bashi damar ci gaba da magana sunanki da daɗi ita ma ta ce kai ma sunanka da daɗi don ko ya fi nawa daɗi shi sa na ƙara maka da awal ɗan kwalisa sai tsire da dariya yana faɗin hakika mai mana kin burge ni daga yau ni ma yar kwalisa zan rinka kiranki ta saki dariya ta faɗa a zuciyarta a gaskiya wannan shine irin mijin da nake burin in aura ina ma zai ce yana sona ai da naji daɗi mara iyaka kwatsam kuma sai ta ɗaura fuska to yanzu idan ya ji labarin na taɓa aure har da yara biyu fa takaici bayyane a fuskarta hakan da awal ya gani ya faɗar masa da gaba ya shiga halin damuwa ya rage gudun motarsa lafiya maimuna ya zaki bata mana hiran da muke yi mai daɗi Ya yi fakin haɗi da sake tambayar ta ta dube shi a sanye kamar ƙazar da ƙwai ya fashe mata a cikin ta ce. wallahi yau saura kwana wallahi yau saura wata guda a daura min aure da soja wani mai suna Ayuba babu abu mafi tsana a rayuwata irin a ce zan aure soja yanzu dan Allah ya zanyi kin tabbata ba kya san sa ta ɗaga kai alamar e to ni kina sona? ji ta yi kamar ya yi mata albishir da gidan aljanna amma duk da haka murnar ta ragegge ne musamman da ta tuno cewa ta taba aure har da yara biyu ya girgiza ta ta yi firgigit shin kina so na ko a'a kin san Allah tun da na wuce ta gaban salin din nan na ji duk duniya babu wanda na ji ina so sai ke na dade ina neman hanyar da za mu zanta ban samu ba sai yau ta kalle shi cike da jin daɗin zancensa to amma awal me yasa tun ganin da kai man na farko baka taba yi min magana ba baka taba yi min maganar zaka aure ni ba sai yau gaskiya ina ta baba haba haba ki kore duk wani shakku daga ranki ba ni na fara cewa ina son ki zan aure ki ba ta dan yi murmushi ta ce zan so in faɗa maka wata magana idan zaka saurare ni ki faɗa min ko menene zan saurare ki da kunnuwan basira yayi ka sake yana kallon yadda bakin ta ke mummotsawa alamar son yin magana ya fahimci ko ma meye take son faɗa masa to mai girma ne da nauyi har ta bude baki da niyyar fara magana sai kuma ta fasa zuciyarta ta gargade ta domin duk wanda ya ji labarinta to baya sake zuwa wajenta don ko a Kaduna kafin ta dawo Katsina wurin iyayenta ta sha shiga tsaka mai wuya ga manema aurenta saboda duk wanda ta bayyana wa sirrinta baya sake dawowa dama shi Ayuba sojan da za ta aura yanzu ya san komai na game da labarinta amma duk da haka ya ce ya ji ya gani zai iya aurenta a haka shi yasa ma ta yi nadama a lokacin amma haɗuwanta da Auwal ya sa ta manta abubuwa da suka same ta a shekarun baya har yayi nasarar rinjayar da ita yasa za ta bijire ma auren Ayuba mai santa tsakaninsa da Allah Maimuna ta kirkiro murmushin yaki haɗi da dubansa kai hakuri Auwal ina ganin iyayena ba za su yarje min in aure ka ba abu na biyu da yasa na ce idan ka ji ba za ka aure ni ba shine ni fa ban yi makaranta ba don haka ka daina imin turanci ya kura mata ido yana nazaranta a gaskiya ban yarda ba look at your structure ki dubi surar jikinki and look at yourself sannan ki kalli kanki da kyau za ki gane abin da nake nufi dan ya sharaf kike mai tsabar kuruciya amma ki ce baki makaranta ba ina da ja idan ma haka ne ina son ki a haka duk da kwarzanta tan da yayi haɗe da wasa ta, babu wani jin daɗi sosai a zuciyarta tunda ta san ba wannan ne ainihin abin da yasa ta ce idan ya je ba zai aure ta ba a takaice a wannan ranar suka kulla zazzafar soyayya mai cakuɗi da sassanyen shauki da za su rabu ya ɗauko damin kuɗi ya bata domin kima neji da wannan kafin an jima in dawo don Allah ki fara gabatar da ni a wurin su umma da abba ki fa yadda na ce ina sannan da sati biyu masu zuwa mu zama two in one ma'ana mu mallaki juna anyway an jima idan na bai karasa ba yara biyu mace da namiji suka fito haɗi da karasowa da gudu wajen motar oyoyo momi namijin shekarunsa uku sunansa saifuddin ya ce ankul ayuba ya zo ya kawo mana bai karasa ba mace mai suna noratu ita kuma shekarunta shida ta ce ankul ayuba ya bar leta ya ce zai dawo an jima. ko gobe momi ina tsaraba maimuna ta watsa masa harara haɗi da izakiyarsu ku je gane nan zuwa shegu masu shegun surutun tsiya kamar sun haɗiye rediyo awal ya dakatar da su ku tsaya ya fito da sabbin kuɗi bandar biyu 'yan naira ɗari ya ba kowannen su. haɗi da shafa kawunan su. ya ce yaran suna da kyau suna kuma matukar kama da ke mai mana ta fara inda-inda da kame-kame alamar rashin sanin abin da za ta faɗa kawai sai ta zarce da yin murmushi ai dukkaninsu kannena ne Nuratu ita ce autar mata a gida a ɗakin mu, shi kuma Saifuddin autan maza. Wallahi ina matukar son su. Awal ya numfashinta. Ashe shi yasa suke kiran ki momi. Ta yi saurin bashi amsa da faɗin eh sunan kakata ta wajen uwa na ce. Shi yasa ga baki ɗaya a danginmu ake kira na da momi. Ya yi murmushi ashe yar dangi ce ke sannan yar gata. Ta yi murmushi kawai amma bata ce komai ba da kyar suka rabu dan ce suke tamkar su kwana suna hira tana shiga gida sai Saifuddin ya rogo da gudu ya haye mata baya momi wai kin ji umma ta ce mu ba ta kuɗin da sabon uncle ya bamu Nura ta ce ni ma abba ya ce in bashi nawa toshi in ba haka ba ba zai aure ni ba Mami, ba na son abba ba zan aure shi ba maimuna ta katse ta to naji ya isa haka suka shiga daki inda suka tarar da umma tana shafa mai alamar yanzu ta fito daga wanka maimuna ta zauna kusa da umma haɗi da miƙa mata daman kuɗi uwar bata amsa ba dan mamaki sai ma zaro ido da ta yi haɗi da faɗin waye baki waɗannan makudan kuɗaɗe haka maimuna bata bata amsa kai tsaye ba sai ta zarce da faɗin yanzu yanzu ni umma zan yi auren huce kaici. ta kwashe yadda suka yi da awal ta faɗa mata ta ci gaba da cewa amma fa ban faɗa masa labarin Nuratu da Saifuddin ba don guduwar aiko baki kyauta ba in ji mahaifinta da ya shigo yanzu ya ci gaba menene dalilinki na kin faɗa masa gaskiyar labarinki kuma ma banda abinki ina ke ina sauraron sa yau ba saura wata guda aurenki da Ayuba amma kike maganan wani haba mai mana lokaci yayi da ya kamata ki makanki faɗa ya kamata ki san masu son kin da gaske ki dubi wannan yaron Ayuba duk da irin bakin labarinki da ya ji da maganan yaran nan ya ture ya ce zai aure ki a haka sannan ki tuna irin wahalhalun da kika sha a baya sannan kika shayar da mu maimuna ta ɗaura fuska kamar za ta yi kuka ha ba abba ni ba bana son ayuba yanzu san bai kwanta min ba don haka na fasa aurensa umma ta zaro ido tare da faɗin kin ya hauka ne ina za mu iya biyan mako don kuɗaɗen da ya kashe miki ke da yaranki abba ya amshi maganar san ba za a yi haka da mu ba me kike so mutane su rinka ɗaukan mu da can an ce mana makwaɗaita yanzu kuma ba ma so a kare mu. da makamancin suna irin haka maimuna ki fa da hannunmu muka buɗe taskan wahala to wallahi ruwa da iska wannan karan ba za mu bi ra'ayinki ba don haka ki sake tunani maimuna ta shiga kuka wiwi nuratu da saifuddin suna taya ta suna cikin haka ayuba ya zo kememe maimuna take fita bayan da umma ba ta yi ba amma ta shafa mai idan ta toka ta tattare misalin karfe takwas awal ya dira a gidansu wannan karan motar da ya zo da ita ɗazan ba da ita ya zo yanzu ba domin na yanzu ta doke wancan wani abin mamaki hon ɗin motan iri ɗaya ne da wancan kai duk yawan motocinsa hon ɗinsu iri ɗaya ne shi yasa da maimuna ta ji take anan jikinta ya bata cewa awal ne cikin sauri ta ɗanyi kwaskwarima haɗi da canza kayan jikinta zuwa riga da siket english wear noratu faɗi take ankul ayuba ne ya zo saifuddin ko cewa ya yi momi ni ma zan je shan askirim ɗin su ce duk lokacin da ayuba ya zo da su ake zuwa hira ko in za a yawon zaga gari da su ake zuwa sun saba da hakan maimuna ta daka musu tsawa duk shegen da yake yin fitowa sai na bige shi sam ba ta so su zo kusa da awal balle ya tambaye su wata magana har su kai ga fallasa mata boyayyen sirrinta ita ko burinta ko zai sani sai sun yi aure sannan za ta sanar da shi ko ita wace ce ta sa kai ta fice tana rangwada kamar amaryar dawisu kamshi kuwa kamar a kamfanin turare ta kwana kamshin turaren jikinsu ya cika wurin suka sakar wa sakarwa junansu murmushin maraba hakan ya bata damar shiga motar ta zauna a gaba cikin shaukin so ya ce amma bakin haɗu kin yi kyau sosai shi yasa nake matukar son ki saboda wayewan kai sabanin sauran yan mata na waɗanda sai na sha fama da su kafin su saki jikinsu da ni ke kuwa kamar mun shekara ta dakatar da shi daga kwarzantatan da yake yi ka bar fasa min kai na manta ma ba mu gaisa ba ina yini ko in ce barka da dare ya muskuda haɗi da gyara zama sosai ya fuskance ta aini tabarmar fuskar da kika shimfiɗa min ta fi duk wani gaisuwa da zaki min to bari ma aji batun kwarzantawa tunda ba kya so ina kan nena nuratu da saifuddin gabanta ya ce ras ta dake haɗi da faɗin sun yi bacci na so mu taho tare da su ya ɗauko katon akwati ya miƙa mata nasu ne si maneji kafin in dawo daga dubai amma gobe zan kawo miki da nasu umma daɗi da murna ya sa ta rasa kalmar da za ta faɗa a matsayin godiya sai ta zarce da yin kayataccen murmushi Allah ya saka da alkhairi ya kara mana ƙaunar juna awal ya ce ƙaunar da za ta rikide ta zama so da ƙauna mara iyaka ta ce amin dan Allah menene asalin tarihin rayuwarka bai ba ta amsa ba sai ma maido da tambayar gare ta yayi shin ke ma menene naki tarihin ta ɗan dam hakan ya bashi daman cewa ki bari a ranar da muka yi aure a ranar zan sanar da ke ko ni waye nan take ta amince saboda ita ma ba ta so ya san cikakken tarihinta a yanzu alkawari ta ɗaukar wa kanta sai sun yi aure za ta warware masa zare da abawa ta ɗan yi murmushi ni ma ba sai mun yi aure sannan za ka san ko ni ɗin wace ce amma ba za mu wahala kafin mu cimma mu na kaiwa ga aure don wallahi iyayena suna bala'in san ayuban da na faɗa maka ɗazu ya katse ta ma ya katse ta ma da hanzari dakata bari in zo ya fita ya bude buddun mota ya dauko karamin akwati babu komai a cikin sa sai farare bugun abuja ya ɗibo 'yan naira dubu dubu ya mika mata karɓi ki ba su yi kyauta da shi ya mayar da akwatin ransa a face ina ne gidansa ayuba a nan cikin katsina ta kwatanta masa yanzu nan zan je in biya shi duk abin da yake tinkawan ya kashe miki har da wanda ya kashe masu umma da danginki baki ɗaya ki faɗa masu umma gobe da hantsi zan so in gaida su maimuna ta amsa cikin jin daɗin abin da ya ce zai yi suka yi sallama ba tare da zuciyoyinsu taso hakan ba ta koma gida ta tarar da abbanta da umma suna hira akan karancin jami'an tsaro da kuma matsalar wutan nepa waɗanda suka addabi kasar nan da yadda mahukunta suka kasa shawo kan matsalar maimuna ta riski lokacin da umma ta ce Allah ka nuna mana lokacin auren Maimuna da Ayuba ranar za mu ga gayyan sojoji babu ruwanmu da fargaban 'yan fashi domin na san zai kawo mana sojoji su rinka gadinmu mm. farko mafari zan dagata anan sai mu haɗa a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya